Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 625 da kuma 16. A jamhuriyar Nijar za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani, sarauniya, fara'a, Nomad FM da LOL FM, niya sai kuma tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A ƙasar Ghana za a iya kama mu a Alfa rediyo da ke Kumasi. A koda yaushe za ku iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yau lahadi goma sha uku ga watan oktoba shekarar dubu biyu da goma sha tara hadiza kyari ce tare da maryam dauda da sauran abokan aiki daga nan birnin washington dc ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da farko ga kanan labarai Yawan kungiyoyin da ke zanga-zangar goyon bayan demokradiyya a birnin Hong Kong ya ɗan ragu a ƙarshen makon nan yayin da jami'an gwamnati ke ci gaba da kallon masu zanga-zangar a matsayin masu barazana ga tsaro da lafiyar jama'a. Ƙasar Japan ta tura dabban dakarunta da jami'an aikin gaggawa yau Lahadi don ceto mutanen da suka makale a yankin su kuma shawo kan ruwan da ya yi ambaliya sakamakon mahaukaciyar guguwar Hagibis. Ƙungiyoyin kare haƙoƙin bil'adama sun ce suna shirin tankarar yanayin rashin muhallin fara taron hula na lokaci mai tsawo a arewa maso gabashin Siriya sakamakon farmakin da sojojin Turkiyya suka kai. biyo bayan jita-jitar da aka yi ta yadawa a Najeriya akan cewa shugaba Muhammadu Buhari zai kara aure, war gidansa Hajiya Aisha Buhari ta mai da martani. To, ni ban san abin da ya faru ba saboda bani nan. da kuma shine aka ce zai aure ba ni Aisha ba ni ce zan yi aure ba so su ne ya kamata su fito su faɗi ko gaskiya ko ba gaskiya ba amma ita wanda aka ce mata za a aure ta din wanda ya gaya mata za a aure ta din nan ba ta yi zato ba yi auren ba don sai da ta jira sai da lokaci ya wuce ta gaba daura aure ba shine ta fita ta musanta To masu sauraro muna tafe da ƙarin bayani. Sannan kuma za ku ji cewa gwamnan jihar Borno Farfesa Baba Gana Umara Zulum ya nuna damuwarsa game da har-haren da 'yan kungiyar boko haram ke kai a cikin 'yan kwanakin nan a jihar adama kuma za ku ji cewa jami'ai sun kama wasu motocin yaƙi guda shida da aka shigo da su nigeria ba tare da bin tsari ba sannan kuma za ku ji shirin idan kwaya ta narke wanda muhammad hafiz baballe ya shirya kuma zai gabatar amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin yadda duniyar ta wuni Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Yawan kungiyoyin da ke zanga-zangar goyon bayan demokradiyya a birnin Hong Kong ya ɗan ragu a ƙarshen makon nan yayin da jami'an gwamnati ke ci gaba da kallon masu zanga-zangar a matsayin masu barazana ga tsaro da lafiyar jama'a sun kuma nuna cewa tashin hankalin da 'yan gwagwarmaya suka janyo daidai yake da ayyukan ta'addancin cikin gida. Cikin watanni hudu da suka gabata harkoki a Hong Kong sun durƙushe sakamakon zanga-zangar da ake yi wadda wasu lokutan take rikidewa ta koma tashin hankali. akan abin da masu zanga-zangar ke gani kamar wani kokari ne na gwamnatin beijing na kwace 'yancin yankin da na jama'a da mazauna birnin da china ke mulka suke mora a ƙarƙashin ƙasa ɗaya amma tsare-tsaren gwamnati biyu a cikin ruwan sama da aka yi ta shekawa yau lahadi sama da masu zanga-zanga dubu ɗaya suka ja layi a saman benayen wani rukunin kasuwanni da manyan shaguna a tsakiyar birnin hong kong suna faɗin ku yi yakin neman 'yanci A shalkwatar 'yan sandan birnin wani gungun masu manyan shekaru da ake kira Silver Haired Marshals sun yi zaman darsha a gaban ofishin don nuna goyon bayansu ga masu zanga-zangar da galibinsu matasa ne. Kasar Japan ta tura dabban dakaranta da jami'an aikin gaggawa yau Lahadi don ceto mutanen da suka makale a yankin su kuma shawo kan ruwan da ya yi ambaliya sakamakon wata muguwar guguwa hade da ruwan sama na tarihi da aka dade ba a ga irinsa ba a kasar wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane 23 kuma harkoki sun durkushe a birnin Tokyo na wani dan lokaci. Mutane goma sha shida suka ɓace a cewar kamfanin yada labaran NHK. yayin da mahaukaciyar guguwar da aka yi wa lakabi da hagibis ta janyo ambaliyar ruwa a tsakiya da gabashin japan kuma wutar lantarkin kusan gidaje 500 ta katse duk a yankin An ɗage matakin takaita saukar jiragen sama a tashoshin jiragen Narita da Haneda, amma an soke tashin jiragen sama fiye da 800 a yau, a cewar kamfanin na NHK, kamar yadda kuma aka dakatar da zirga-zirgar jiragen ƙasan kamfanin Shinkansen Bullet masu gudun bala'i a wuraren da guguwar ta fi shafa. Hukumomi sun sauke gargadin ruwan sama a yankin Kanto a kusa da birnin Tokyo, inda masu shaguna suka buɗe wasu kamfanonin jiragen ƙasa da yawa kuma suka koma aiki. Amma hukumomi sun yi gargadin cewa har yanzu akwai barazanar tumbatsar rafuka a gabashin Japan kuma ruwan na ci gaba da yin barna. Prime minister Japan Shinzo Abe ya kira wani zaman gaggawa ya kuma tura ministansa da ke kula da harkokin shawo kan abubuwan da suka shafi bala'i zuwa wuraren da guguwar ta shafa. Ƙungiyoyin kare haƙoƙin bil'adama sun ce suna shirin tunkarar yanayin rashin muhallin fararen hula na lokaci mai tsawo a arewa maso gabashin Siriya sakamakon farmakin da sojojin Turkiyya da dakarun Siriya da ke marawa Turkiyyar baya suka kai akan dakarun kurdawa da ke kawance da Amurka. Sabon farmakin da Turkiyya ta fara kaiwa ranar Larabar da ta gabata na zuwa ne bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya ɗauki matakin janye dakarun amurka daga yankin a yayin da gwamnatin turkiyya ta faɗi cewa dakaranta na ci gaba da dannawa cikin yankin a hare-haren da suke kaiwa hukumar ba da agajin care international ta faɗa wa muryar amurka cewa kusan mutane dubu ɗari suka rasa matsugunansu tun bayan da aka fara kai harin ranar larabar da ta gabata tashin hankalin da ke faruwa ya tilasta wa ƙungiyoyin ba da agaji da yawa ba ma'aikatansu umarnin su kwashe iyalansu su bar yankin Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Jinping ya kasance shugaban China na farko da ya ziyarci kasar Nepal sama da shekaru 20 da suka wuce. Ana sa ran shugaban zai sanya hannu a wasu yarjejeniyoyi a kan manyan ayyukan gina ƙasa da yawa a ziyarar tasa. A jiya Asabar shi ya isa kasar daga wato ya isa kasar ta Nepal daga India inda ya gana da Prime Minister Narendra Modi. Ana kuma sa ran Nepal za ta yi taka tsantsan a yayin da take kulla dangantaka da manyan ƙasashe makwabtanta wato India da China. India na taka rawa a wurare daban-daban a harkokin tattalin arzikin Nepal da siyasar kasar, yayin da China da Nepal suka hada iyakar da ke kewaye da manyan tsaunuka. Jiang Zemin shine shugaban China na farko wato na ƙarshe da ya je Nepal kafin shi a shekarar 1996. Shugabar Nepal Biriya Devi Bandari da Prime minister ƙasar KP Sharma Oli su ne suka je tarbar shi a tashar jiragen saman Kathmandu. A jihar California da ke nan Amurka kuma jami'an kwana-kwana sun samu nasarar shawo kan gobarar dajin da iska mai karfi ta ƙara bazawa a yammacin jihar. Gobarar da ta yi sanadiyar mutuwar mutum ɗaya gine-gine da yawa kuma sun ƙone lamarin da ya sa a kan dole aka kwashe dubban mutane daga yankin a jiya asabar shugaban hukumar kwana-kwana na birnin los angeles captain brandon silverman ya faɗi cewa an shawo kan kusan kashi taran gobarar dajin labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan uh, birnin washington dc A yau Lahadi ne uwar gidan shugaban Najeriya Hajiya Aisha Buhari ta koma gida daga kasar Birtaniya bayan ta shafe fiye da watanni biyu ba ta kasar al'amarin da ya janyo cece-kuce a Najeriya. Jim kaɗan bayan ta sauka a filin jirgin sama a Abuja, wakilin muryar Amurka Hassan Maina Kaina ya samu damar tattaunawa da ita. a tare da uwar gidan shugaban najeriya hajiya aisha muhammadu buhari ranke daɗe muna muke barka da dawowa kimanin watanni biyu da suka gabata an ji shiru ba a jin ɗuriyar ki kuma ba a ganin ki kuma ke an san ki cewar kina bayyana kuma abin da yake damun ki dangane da sha'anin kusan dukkan al'amura na yau da kullum amma yau tuni biyu da suka gabata an ji shiru ranke daɗe me faru ne to alhamdulillah na gode ma Allah da ya maido ni gida lafiya yau kamar da kuka gani da yanzu na sauka kamar shekaru 27 da ya wuce kowane june july yara sun samu hutu dama mukan yi tafiya mu yi kamar wajen sati shida zuwa wata biyu so wanda ya zame mana ne kamar al'ada ne a lokacin da yaran suke hutu mukan samu lokacin da za mu zauna da yara some few years ago eh, ba na samun lokacin da muke zama da yara sosai amma idan za ku tuna duk da haka bai hana ni samun lokaci da yara kamar sati uku hudu haka kamar last year ma na je spain sanda zara ta haihu na je wajen ta na zauna na eh, wajen wata biyu na dawo same thing this year ma lokacin zuwa hutunmu ya zo Uh, muka tafi gaba daya muka yi hutu daga nan ina ji kaman bana jin daɗi sosai na sai a naga likita likita ya ban shawara a duba lafiya na tukunna so daga nan sai na wuce saudi dama na yanzu a haji sai na gama mako in dawo sake komawa sai na wuce haji daga haji din kuma sai na ji ban jin daɗi na sake koma ingila din to yanzu ina aiki na dabun da likita ya ce in yi aka ce in yi slowing down abubuwan da nake yi so bisa ga haka ne ina so ma in mika godiya ta musamman zuwa wajen mai gidana da ya bani SASA masu rika mu hanyoyi da yawa wanda duka ni nake yi da saboda in samu in duba lafiya na kuma in ba yara na lokaci tun ba ma 'yar mu ba. An yi ta ya maɗiɗin cewar shugaba Muhammadu Buhari zai angwance da ministar ayyukan jin kai wato Hajiya Sadiya Umar Faruk. Ko me zaki ce akan wannan? To, ni ban san abin da ya faru ba saboda ba ni nan. da kuma shi ne aka ce zai aure ba ni aisha ba ni ce zan yi aure ba so su ne ya kamata su fito su faɗi ko gaskiya ko ba gaskiya ba amma ita wanda aka ce mata za a aure ta din wanda ya gaya mata za a aure ta din nan ba ta yi zato ba yi auren ba don sai da ta jira sai da lokaci ya wuce ta gaba ba daura aure ba shine ta fita ta musanta so saboda haka ni ba ni ce ya kamata in ce ko za a aure ko ba za a aure ba don ni already ni, ni mata ne mai aure so ba ruwa na. to amma watanni biyun da ba a jin duriyar ki an yi ta hasashen cewar wai kin yi yaji ne to shin haka batun yake ya jibe ya so dama zancen da ake yi akan jita-jita tun lokacin da aka ce shi mai gida na bai da lafiya yana asibiti aka bar mutane suka dinga nuna gawa a ambulance aka ce shi ne menene menene na ce an san masu yi wannan abu babun da aka musu an san su amma an bar su an bar komai kuma a zube saboda haka so ni wannan ma bai ma bani mamaki ba saboda shi shi head of state ne amma ordinary mutum yau ya fitar da gawan shi a ce an nuna kuma an san wanda ya a bar shi yana yawo so saboda haka komai ma zai iya faruwa uwar gidan shugaban kasa kenan hajiya aisha muhammadu buhari yayin da nake tattaunawa da ita a filin jirgin saman ƙasa da ƙasa da ke nan abuja jim kaɗan bayan ta dawo daga birtaniya hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria Madalla a gaida Hassan Maina kaina. Sai kuma bari mu je jihar Borno yayin da hadaddiyar kwamitin dattawa da na wakilai akan harkokin soja suka ziyarci jihar a ƙarƙashin jagorancin sanata Muhammad Ali Indume gwamnan jihar Borno. Farfesa Babagana umara Zulum ya nuna damuwarsa game da hare-haren da 'yan ƙungiyar Boko Haram ke kaiwa. Ga wakilinmu Haruna Dauda biyu da ƙarin bayani. ya ce jami'an sojan da ke yaki da yan kungiyar boko haram a wannan shiya na kokari sai dai akwai buƙatar ƙara ƙaimi na ganin cewa an kawo ƙarshen hare-haren da yan kungiyar boko haram din kan kaiwa kan jama'a. we had a military attack yesterday in Gudu. Credible information revealed that the military were able to return the attack. But the question is that would the situation remain like this? There is need for us to now yace Ya ce ko a je ma mun samu kwakwaran bayanai da ke nuni da cewa akwai wani hari da yayan kungiyar Boko Haram suka kai jiya garin Gubiyo sai dai jami'an sojan mu sun barar da wannan hari amma ban tambayar a nan shi ne har tsawon yaushe za mu ci gaba da kasancewa cikin wannan lamari dole ne mu samar da mafita da zai kawo karshen wannan lamari kuma yanzu ma kuke shaida mun cewa jata komanda ya garzaya zuwa Magumeri don ya fuskantar wasu maharan a garin na Magumeri dole ne mu samar da mafita game da irin wannan lamari a haka yace muna yin yaba ayyukansu da cewa an fuskanci hare-hare da dama cikin makonni uku da suka gabata musamman ma waɗannan ƙananan hukumomi ukun amma jami'an sojan sun barar da kusan kashi casa'in da irin waɗannan hare-hare da haɗin gwiwar civilian jtf ɗinmu da kuma maharba muna yaba musu kwarai da gaske kuma muna yaba wa gwamnatin shugaba muhammadu buhari game da inda ya mai da hankali kan al'ummarmu amma tambaya mafi mahimmanci a nan shine za mu ci gaba da kasancewa haka ne amsar a nan shine a'a dole ne mu sa ma al'ummar mu mafita a cewar gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum. But the most important thing that we should think of is that can we continue like this? The answer is no. sanata muhammad alim dumide shi ne dan majalisar dattawa da ke shugabantar kwamitin jami'an sojan mun zo mu gane wa kanmu ma idonmu mu ji kuma daga wajen wayanda suke fatatuka har da kuma yan jarida da kuke aiki a nan cewa menene ne gaskiyar maganan menene za a yi a kawo karshen wannan abu kuma menene matsalolin kuma kamar yadda ka sani cewa wannan abu ne da ya shafi fannin tsaro saboda haka wayansu maganganu ma ba za mu faɗa a rediyo ba amma mun bi gindin abun yanzu mun ga inda matsalan hakan yake kuma za mu kai wa wayan da ya kamata rahoto akan abin da ya kamata a yi za mu tabbatar da cewa abin da ake bukata ya shiga cikin kasafin kuɗi don a kawo ƙarshen wannan matsalan da muke fama da shi. Dan kare kamar me kuka gano ne ke kawo wannan tarnaki wajen kawo ƙarshen wannan matsala kusan shekara goma kenan ana yaki da mayakan Boko Haram a Najeriya. Ai kamar yadda na gaya maka ne yakin Boko Haram ana yaki ne da wanda yake so ya mutu da wanda kuma gashi nan yana aiki ne ba bisa ga abun da yake da shi duk da kasawan abun da yake da shi yana iyakar kokarinsa kuma ba a fahimci abun ba amma yanzu an gane cewa wannan abun fa ya kamata daya a kawo shi shi karshe na biyu akwai abubuwan da ya kamata kamar da na ce ya shafi tsaro ne wanda dole sai an samo su tukuna kamin mu ce an kawo karshen wannan amma ka san matsalan da ake da shi yanzu babba ba wai shine a ce an yi nasara akan boko haram ba wato a ce an ci nasara akan boko haram amma boko haram bai kare ba maganan yanzu shine ya za a karasar da shi kuma ina ganin insha Allah za a karasar da shi ba lokaci mai yawa ba wannan matsala na hare-haren yan kungiyar boko haram dai a iya cewa na kara karuwa ganin yadda kusan duk wayewan gari aka kai hare-hare kan kananan hukumomi daban-daban musamman ma arewacin borno da da cewa jami'an soja na dakile irin waɗannan hare-hare haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya gaida Haruna Dauda biyu. Daga Borno bari mu kuma mu leƙa makwabciyarta wato jihar Adamawa inda jami'an hukumar kwastam da kuma sojojin Najeriya da ke kula da iyakar Najeriya da ƙasar Kamaru daga yankin jihar Adamawa suka kama wasu motocin yaƙi guda shida da aka shigo da su Najeriya ba tare da ƙa'ida ba batun da ya jawo cece kuce ta fuskar tsaro. Ga wakilinmu Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani. A makonni biyu da suka shige ne jami'an hukumar kwastam da kuma na sojojin najeriya da ke lura da wani wurin bincike akan iyakan najeriya da kasar kamar ta jihar adamawa suka kama wasu motocin yaƙi guda shida da aka shigo da su najeriya ba tare da bin tsari ba batun da ya jawo cece kuce ko da yake daga bisani hukumi a kasar sun ko tabbatar da cewa motocin yakin mallakar kasar amurka ne da yake mika waɗannan motoci a madadin gwamnatin najeriya ga kasar amurka kontrolan hukumar ta kwastom mai kula da jin adama da taraba mr kamardin ulumo ya ce mika motocin ya biyo ban umarni ne da suka samu daga ofishin mai baiwa shugaban kasa sha ta fuskacin harkokin tsaro nsa close to you. And uh, as you say, definitely we, there is no doubt that some things were left undone. And, uh, Yau za mu mika waɗannan motoci guda shida sakamakon umarnin da muka samu daga mai baiwa shugaban ƙasa shawara ta fuskacin harkokin tsaro bisa tattaunawar diplomasiyan da aka tsakanin Amurka da Najeriya. That's why the in all possible ways to ensure that they are evacuated via Yola International Airport. Ita ko da take karɓar waɗannan motoci a madadin ƙasar Amurka, Kathleen Fitzgibbon da ke zama mataimakiyar babbar jami'in sashen hulɗa da ƙasa wato Deputy Chief of Mission na ofishin jakadancin Amurka a Najeriya ta koya ba da haɗin kan da Najeriya ta bada na sakin waɗannan motocin yaƙi guda shida. jami'ar ta ce motocin suna kan hanyar su ne zuwa sansanin sojin amurka da ke nijar inda aka shirya kai su from U.S. government perspective, we couldn't have had any better friends on the ground than the team that's here. And we know that it came as a surprise. It came as a surprise to us as well. And I think that it's because of our good relationship between our government and your government that we were able to uh, quickly find a solution. And it's a little bumpy at times, but I think in the end, uh, everything's going to work out so that they can uh, get to our troops in Niger, which is where they're destined for. fahimtar juna na diplomasiyan da ke akwai waɗannan motocin za a wuce da su ne zuwa Nijar muna godiya bisa haɗin kai da kuma kulawan da aka yi da motocin. Um, An dai mika motocin ne akan sa idan wasu manyan sojin Najeriya da kuma na kasar Amurka da ma jami'an hukumar DSS. To sai dai kotuni masana da kuma masu fashin baki suka so mai da martani game da wannan lamari. Yakubu Musa, wani ɗan jarida ne da ke bin diddigin harkokin tsaro, ya ce shigo da waɗannan motocin yaƙi ta Najeriya. na kuwa aza aya tambayar zargin da ake na da wasu kasashe ke taka a balahirar boko haram wannan abubuwan shi ke kawo tunani mutane sai ga suna cewa ana taimakawa boko haram musamman kasashe manyan kasashen duniya kamar motan tun yanzu an ce za a kai su Nijar? daga kamaru an biyu da su ta najeriya kuma ba shaida hukumomin najeriya ba aka kama su aga wasu suka tuna mutane ta zargi cewa a kawai ana so a kai wa boko haram dama an sha zargin kasashen waje suna tallafa a boko haram ƙasa kamar amurka ya kamata in za ta kai wayannan makaman ya kamata ta san ƙa'idojin da ake bi a kai su musamman tana da jiragen sama masu ɗaukar manya-manyan kayaki kamar wannan ta kai inda za ta kai ba sai an ɗau hayan tireloli ba ana duka ana ratsa a cikin ƙasa to kaga irin wannan abubuwan ne yake kawo zargin kuma yanzu ba san me aka yi ba kawai aka zo aka ce ai an gano na amurka ne kawai an maida musu kayansu to kai dai kawai aisha ne an cuci ba kai koma da menene yanzu ka an zura ido ga yadda za a tafi da waɗannan motoci ibrahim abdul aziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya da sunan rabba ubangiji makagin babba wani mai ban tabara bai taɓewa kai ne mai kyauta allah ka bani ban rainawa ira da aminci allah da ɗawa da Ibrahim Abdulaziz masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogonmu ya ce karfe 11 da minti 22 ga shirinmu na gaba. Masu sauraronmu Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin shirin idan kwaya ta narke, wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. A cikin shirin namu na wannan makon za mu kawo muku rahoto na musamman da wakilin Hauwa Umar ta haɗa mana akan yawan shaye-shayen miyagun kwayoyi a tsakanin matasan Najeriya da kuma irin illolin da yake yi wa jikin ɗan adam. Haka kuma za ku ji irin ƙoƙarin da hukumar hana sha da fataucin miyagun kwayoyi wato wato ndlea take yi tare da goyon bayan gwamnati da kuma wasu kungiyoyi masu zaman kansu hawa gare ki amule da miyagun kwayoyi wani abu ne da ya zama ruwan dare musamman ma a tsakanin matasan najeriya wanda hakan ke da matukar illa ga lafiyar masu wannan ɗabi'a shaye-shaye na faruwa ne daga lokacin da mutum yake shan magani ba bisa umarnin likita ba ko kuma shan magani ba bisa ka'ida ba a zantawar da na yi da kwararren likita dr imam Malik Barau ya shaida min irin illolin da ake cin karo da su sakamakon wannan mummunar ɗabi'a ta shaye-shaye inda ya jaddada cewa yakan shafi wasu ɓangarori na jiki. Dr. Barau ya ƙara da cewa shaye-shaye kan haifar da matsalar da ka iya sa mutum ya rasa ransa tare da jaddada irin koma bayan da hakan ke yi wajen ci gaban al'umma. akwai abu da ake ce ma depression mutum ya shiga cikin shi depression wani ma abu ne wanda zaka ga mutum an ce o oh, mutum ya kashe kanshi mutum ya yi wani abu da ya illata kanshi ko ya nemi ya kashe kanshi to depression wani abu ne na cikin kwakwalwa da zai shafi ka ji kawai ba ka san kowa ba ka san ganin komi ba duk irin waɗannan abubuwan da mm. kuma mutum zai fara no a wurin depression din akwai mood swing wanda kuma ya ɗan shafi mutum ya kasance kullum cikin ɓacin rai akwai kasala duk waɗannan illoli ne na shaye-shaye kenan abubuwa ne sosai banda kuma wasu part-part na jikin mutum da mutum zai fara samun matsala da su kamar mm. irin su kidney innan ana samun su liver innan akwai bloodshot eyes innan da mutum zai rinka ɗan samun kamar jini na tumai daga cikin ido akwai paranoia wanda mutum zai rinka kasancewa kamar ko ni. abu ga shi daidai amma shi a wurin shi kawai bai ba a kyauta mashi ba mm. ba daidai ba ne ba sannan wasu kuma takan zama sukan samu aggressiveness wanda zaki ga cewa kawai su taushe hankali suke nema bala'i suke so da sauransu yana mera su kamar dai mahaukata da hallucination wanda mutum abu bai wuri amma yanzu za a ce akwai kaza wurin nan da mm. irin waɗannan abubuwan banda kwakwalwa da take sakin samsatin enzyme akwai samsatin enzyme da take saki wanda idan an ce ta saki kwara biyar in ka ci abinci shi ne daidai shi kuma mm. shaye-shaye idan ka sha shi sai ta saki dubu sannan in ta saki dubu in wannan he nan wannan sai nan kamar a ce zaka fito daga gida ne zaka shiga cikin gida ka mm. san ga ɗakin ka ga falo ga kicin zaka shiga ɗaki zaka fito zaka je falo zaka fito zaka je kicin to amma wannan abin idan ta shige su da yawa idan ka fito um, in mafin ka shiga ɗaki sai ka kanka a kewaye sai ka to irin waɗannan abubuwan a cikin ƙwaƙwalwa suke To idan na fahimce ka dai kamar irin illolin da shi wannan shaye-shaye ke jawowa yana da nasaba da kwakwalwa. Yana da nasaba da kwakwalwa sosai. To yana da nasaba da kuma zuciya ita kanta. Na ɗaya daga cikin illolin shaye-shaye yakan sa mutum ya haukace ko kuma ya rasa hankalinsa? Yana haukacewa yana rasa hankalin. gaba ɗayansu saboda idan aka hau kacan shi ne za a yi ta abubuwa rasa hankalin kuma za ka iya kaje ka faɗi ka suma a wani waje mm. wurin faɗuwan ma kasan inda za ka faɗin ka shiga kewaye ka faɗi kanka ya bugi famfo A nasa bangaren mataimakin superintendent na hukumar hana sha da fataucin miyagun kwayoyi wato NDLEA Muhammad Umar Shamsuddin ya bayyana irin kokarin da hukumar ke yi tare da goyon bayan gwamnati da kuma haɗin gwiwa da wasu ƙungiyoyi masu zaman kansu domin kawo ƙarshen matsalar shaye-shaye a Najeriya. Gwamnati tana ba da ƙarfin gwiwa sosai wajen tsawata mutane da suke mu'amala da abun sukan ba mu dama mu yi kare. Mm. sukan karfafa mu da kayan aiki mm. su amfani da su bindiga motoci zuwa muna shiga cikin 'yan daba da ya mm. kame mu fito jihar kano ma da yake ina yan kano ne ita ta ba da tallafi ɗari bisa ɗari To wasu daga cikin matasa 'yan Najeriya suna ganin kamar ita hukumar wato ba ta yin abin da ya kamata don wasu sun nuna mana cewa ma kamar hukumar ba ta da rehabilitation center kamar yadda ka faɗa to yaya abin yake. Muna yi ya gwargwado akwai shi ba wai babu ba ne, amma gaskiyan maganan wa'innan rehabilitation centers da muke magana ba wai suna nan da irin standard irin kasashen waje ba ne da yake a ƙasar mu Najeriya yau ba a damu da su kula da ma'aikatan mu ba mu mi ƙoƙarin ba tare ma tallafi daga wajen gwamnati ba da yake abin ya zama anoba yanzu a gari mm. sai mun tashi ba ma wai sai gwamnati sun ce me ba mu dan waje mu wannan yakin saboda abin yanzu ya zama wani anoba kin ga yanzu ma'amala da kayan maye mm. ba 'yan shaye-shayen ba ne kaɗai da ni da ke duk ya shafe mu saboda yanzu maganan gaskiya da ni da ke aka bincika zir'an ba za a rasa masu mu'amala da wannan kayan ba to kin ga ba sai mun jira gwamnati ba so ban mun yi rubutu mun yi rubutu mun mun gaji gwamnati ba ta ba mu wannan tallafin so ya daidai gurgudu abin da muke da shi mukan fita mu je mu yi aikin nan kuma mu biya ma gwamnati bukata har mu kai musu a ƙarshen wata ko a ƙarshen shekara mu kai musu report To duk da a farkon hirar mu ka nuna mana cewa gwamnati tana baku gudunmawa wajen ah, baku kayan aiki da motoci. kokari amma mu akwai abin da muke so a bamu har yanzu ba a bamu ba. Ba ke ga wa'ansu makaman da wa'annan 'yan shaye-shaye suke amfani da shi wani lokacin mu bamu da shi. Shaye-shaye abu ne da ke da matukar illa a dukkan fanni na rayuwa kama daga ci gaban al'umma, ci gaban ƙasa, matsalar tsaro da ma ƙalubale ga lafiyar ɗan adam. Masu sauraro a nan za mu da sa'aya a wannan shirin sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakiliyan Hauwa Umar da ta haɗa mana rahoton na musamman. sai kuma Julie Leathers Gresham da ta haɗa mana sauti kuma ta ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballa nake cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A gaida Muhammad Hafiz Baballe, kafin mu kammala shirin namu ga Maryam ta dawo da labarai a takaice. Yawan kungiyoyin da ke zanga-zangar goyon bayan demokuraɗiyya a birnin Hong Kong ya ɗan ragu a ƙarshen makon nan yayin da jami'an gwamnati ke ci gaba da kallon masu zanga-zangar a matsayin masu barazana ga tsaro da lafiyar jama'a sun kuma nuna cewa tashin hankalin da 'yan gwagwarmaya suka janyo daidai yake da ayyukan ta'addancin cikin gida. Cikin watanni hudu da suka gabata harkoki a Hong Kong sun durkushe kashe sakamakon zanga-zangar da ake yi wadda wasu lokutan take rikidewa ta koma tashin hankali. To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sawaka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma wani makon za ku ji abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya na gabatar da shirin sai Lainat Sahilu da suka haɗa shirin da injiniyan namu na yau John. Ni Hadiza Kyari ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. VOA Afrique avec la meilleure musique et des